kuma idan masu haro za su tuna ashirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji hajiya mahaifiyar haniya tana gaya mata cewa bari ki jin faɗa miki daga yau sai yau idan abdullahi ya kuma zuwa gidan nan kika fita ranki sai ya yi mugun ɓaci sai na haɗa ki da abbanki ya yi miki dukan tsiya gani kike yi muna kyale ki shi yasa kike yi mana iskanci za mu yi maganin ki ke da abdullahin wai ba alhaji ya ce ma kar ya ƙara ganinsa a gidan nan ba me ya dawo da shi saboda ya yi gadon rashin zuciya shi yasa ya dawo watan duk abin da za a yi masa a yi masa ko za mu yi maganinsa idan gidan nan da kudin alhaji ahmad aka gina shi zai yi bayani mayi kawai wanda ya gadon maita yau zan yi miki afuwa amma wallahi idan abdullahi ya kuma zuwa kika fita sai na faɗawa a banki. kin san idan ya kama ki ba za ki ji daɗi ba ta sake ta ta ce mata sha sha kawai wacce bata san ciwon kanta ba makajaniya ta tafi ɗakin ta cikin zuciyarta ta ƙudurin aniyar inda abdullahi zai zo to fa sai ta fita sai dai su kashe ta to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba shi abdullahi yana zuwa gida ya tarar da abokinsa umar ya zo wajensa yana jiransa yana ganin sa ya ce ya lalle yau za a yi ruwa da kankara umar kai ne ka kawo min ziyara umar ya dariya ya ce lalle abdullahi har kana da bakin da zaka ce min haka aini ya kamata in faɗa maka wannan maganar amma ba kai ka faɗa mun ba abdullahi ya ce haba umar kai ma ka san yanayin aiki na yau muna wannan garin gobe muna wancan garin amma idan komai daidai zumunci zai ƙara ƙulluwa ka ce ka jima kana jira na ya ce eh, tun ɗazu na zo hajiya ta ce in zauna in jira ka ba daɗewa za ka yi ba na buga wayar ka kuma ta ki shiga wai idan na buga sai a ce man wayar a kashe take abdullahi ya ce ba za ka same ni ba wayar tana kashe ban kunna ba na batta a gida da ɗaya wayar na tafi ita kuma baka da wannan lambar shi yasa ka ci abinci dai ko ya ce a kai ma ka san mu ba za ta banna haka ba abinci ta cika min ciki na na yi ƙad da shi ka san girkin mu akwai daɗi abdullahi ya ce kai dai bari kawai shi yasa nake addu'a allah ya bani mata mai iya girki hajiyata ta ta yi mana sabo da cin girki mai daɗi gaskiya idan na yi rashin sa'ar mata wacce ta iya girki ba za mu shiga rigima da ita don ni ba zan ci kwamacalar girki ba ya ce me ya zafi tun da kai ka ɗauko ta ba sai ka zage ka dafa da kanka ba ku ci ci haba umar da me zan ji na dawo wajen aiki a gaje kuma na dawo gida na hauko kawar ɗora tukunya a ba zai taɓa yiwuwa ba kamata yi kana dawowa wajen aiki a tare ka da haɗaɗɗen girki a baka ka ci ba kai za ka hauko kawar ɗora tukunya ba Allah ya bamu mata na gari waɗanda suka iya komai umar ya ce amin dai abdullahi ka samu matar da zaka aura ne abdullahi ya ce yanzu ma daga wajen wajenta nake a haba dai ka ce da na sani na zo da wuri mu je mu kai mata ziyara abdullahi ya ce ba komai inda muna raye wata rana za mu je ka ganta a wace unguwa take abdullahi ya gaya masa ka ce ma 'yar kusa da gida ce to allah ya sanya alheri ce amin umar ka san wani abu auren zumunci ne ba auren zumunci abdullahi za ka yi wasu suna gudan auren zumunci kai kana son auren ya ce eh, haka kowa yake cewa umar wai kan na yi auren zumunci saboda gudun rigima kasan shi auren zumunci yana da wani abu guda ɗaya idan ya yi daɗi dangi sun ji daɗi idan kuma ya ɓaci dangi sai ka ga an ɓata an rabu gida biyu nan bangaren su goyi da bayan nan bangaren wasu su goyi da bayan ɗaya bangaren illa auren zumunci kenan dangi a raba kai gida biyu a yi ta rigima matsalar da ake gudu kenan a auren zumunci saboda rigima E, wallahi kuwa umar mu dai mun fada da haka ai mana addu'ar Allah ya sa akwai alheri amin za mu taya ku da yin addu'a abdullahi ya ce kuma ka san wani abu mahaifin yarinyar da mahaifiyarta ba sa son auren gashi yarinyar ta dage ta ce sai ni ni ma na dage sai ita ko abbanmu baya son auren da su yayi abdurrahman duk ba sa so hajja ce kawai take nuna mun son auren ita ma na san don ta ga ina son abun ne shi yasa take nuna mun tana so ka san hajjata tana son abun da ke so shi yasa take goyon bayana can haka ita ma da ta ki nuna amincewarta kai ma dai abdullahi yan uwanka sun nuna ba sa son auren ita ma iyayenta sun nuna ba sa son auren to ku haƙura mana sai ka ce dole harara abdullahi ya galla masa ya ce allah ya baka haƙuri na yi shiru umar ya faɗa yana dariya abdullahi ya ce umar baka san so ba shi yasa ka faɗa mun haka da a ce ka san yadda so yake ba za ka faɗa haka ba umar ya ce abdullahi kai kanka ka san na san so yan mata no muka yi soyayya da su amma ka ce ban san so ba aini a harkar soyayya ina ganin sai dai na nuna maka a ƙarya kake yi ka yadda tun da na ce maka baka san so ba ka yadda kawai so ka sani amma baka san illar so ba na san baka taba fadawa cikin illar so ba baka samu matsala ba yarinya tana son ka kai ma kana son ta kuna son junan ku kamar me rana ɗaya a ce za a raba ka da ita to ai ka shiga cikin matsala ko umar ya ce gaskiya ban taba shiga cikin irin wannan matsalar ba ce to kaga shi yasa na ce maka so kawai ka sani baka san illar so ba haka ne yanzu to ya kenan addu'a nake so ka taya ni da ita Allah ya gyara lamarin Umar ya yi dariya ya ce shi yasa naga kayi dan wuya kalli ka ga yadda fakara mi Abdullahi ya ce Umar ba dole na yi dan wuya ba ina ji ina gani za a raba ni da masoyiyata wallahi ita ma baka ga yadda ta rami ba da ni da ita mun koma abin tausayi eh ku ci gaba da hakuri in kuka yi hakuri nan gaba za ku ga amfanin hakurinku insha Allah ka san an ce duk auren da ka ga an yi shi da kyar to ya fi karko fice to Allah ya sa zan yi nasara da abun ya fara ban tsoro rago kawai sai ka ce ba namiji ba kai kana raki ita tana raki to wane ne zai zama gwarzon a cikin ku kai ne namiji kai ya kamata ka zama gwarzo ka rika karfafa mata gwiwa duk wani abun da ya taso ka daure ka jure har Allah ya baku nasara idan kai haka ka zama gwarzon namiji ba rago ba ka jure gwagwarmayar rayuwa ba daga jan abu ka ce ka sare ba jajircewa za ka yi ka tunkari fagen yaƙi abdullah kai gwarzon namiji ne na san ka dakiya ba ka da tsoro ba kowane abu bane yake firgita ka saboda haka ka jajirce kar ka ba mu kunya abdullahi ya rike kansa ya ce kai ni dai wannan lamari namu yana ban tsoro Cikar ka ji komai abdullahi zan dage da taya ka roƙon allah don ganin ka mallaki abin da kake so ka ji ko abdullahi girgiza ka ya ce na gode abokina to a ranar sun daɗe suna hira da umar sai bayan sallar isha sannan umar suka yi sallama da abdullahi ya tafi gida to can kuma saratu ta kalli haniya ta ce ke ko me yake damun ki haniya kika rame haka kin ga yadda kika koma kuwa haniya ta ce wa ƙawarta saratu na rame ko saratu ta ce wallahi baki ga yadda kika rame ba amai da gudawa kika yi kika koma zuru zuru haka hmm. da amai da gudawa na yi na san idan na sha magani zan samu sauki matsala ce ta taso mun na rasa inda zan sa kaina baki san kangen rayuwar da na shiga ba kamar yaya kadda yake ce kin fada cikin kangen son wani shi baya son ki Allah ya sa ba son masu wani kike yi ba ina saratu ba kangin son masu wani na fada ba hasali ma shi yana so na ina son shi iyayena ne suka hana shi aure na wai ba za su bashi ni ba saboda wani ra'ayi nasu na daban ba shi da kyan hali ne ko ɗaya saratu yana da kyan halinsa abdullahi ya haɗa kyau ga kyan hali abdullahi bai da makusa ko kaɗan a ɓangarensa kin san wani abu abdullahi faɗan uwana ne da mahaifinsa da mahaifina uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da ce to kuma shine ba za a baki shi ba gashi kuma kuna matsayin yan uwa ke da shi hmm, ke dai bari saratu nayi nayi abun ya ci tura na rasa yadda zan yi abubuwa sun dagule mu wace shawara kike ganin zaki iya bani gaskiya shawarar da zan iya baki ki jajirce ki dage iyayenki sai sun baki wanda kike so kar ki yadda su kasa miki rayuwa su jefa ki cikin kangen rayuwa duk runtsi duk wuya kar ki yadda ki auri wanda ba kya so musamman na ga iyayenki suna son ki ba za su so su ga bacin ranki ba idan suka ga kin dage Abdullahi kike so za su iya baki abin da kike so saratu sun dage fa sosai akan ba zan auri abdullahi ba baki ga wa yadda suke bani ba karki samu damuwa akan duk wahalar da za su baki barazana ce suke yi miki don ganin sun tsoratar da ke kin janye ra'ayinki kina ganin dan in ce na haƙura da son abdullahi shi yasa suke yi min haka kwarai da gaske barazana ce kawai suke yi miki don ki rabu da shi idan suka ga kin dage akan ra'ayinki ba su da yadda za su yi da ke dole su baki abdullahi na san iyayenki suna son ki sosai suna ji da ke ba za su so su ga bacin ranki ba idan har suna son kwanciyar hankalinki za su baki ra'ayin da kika zaba ta ce amma ko sara na gode da shawarar da kika bani zan kuma dagewa don ganin na samu abin da nake so ki dage kin ji ko ya sunan wanda suke so su bakin wallahi sara ba su faɗa min sunan shi ba hasali ma ban san kowaye suke so su ban ba ashe ma baki taɓa ganinsa ba ina na gan shi magana kawai suke yi ta baki wai za su haɗa ni da wani ta cikin san wani abu haniya da zaki yadda ki taho mu je in raka ki wajen wani malami yi miki roƙon Allah akan iyayen nan naki su amince da magana Abdullahi ya ɗaure musu bakin su ba za su kuma cewa ba sa son Abdullahi ba in dai muka je wajen malamin da ke sai kin yi mamakin aikinsa ya iya aiki sosai aikinsa kamar yankan wuka abin ya ba hanniya mamaki da ta ji sara ta ce mata su je wajen malami yanzu kamar sara mai kananan shekaru har ta san wajen malamai kamata ya ta kasa ce mata uffan ta yi kasake tana kallonta sara ta kalle ta taga ta zuba mata ido kallonta kawai take ta ce tunanin me kike yi haniya ina magana kin tafi wata duniya ta daban abdullahi kike tunani in dai abdullahi ne ke kwantar da hankalinki yana cikin koshin lafiya kamar yadda kike ciki aniya ta kalle ta tace ke ni ba abdullahi nake tunani ba maganar da kika faɗa min ce ta ban mamaki yanzu sara kamar ki har kin san ki je wajen malami ya yi miki asiri ko aure fa baki taɓa yi ba duka duka nawa kiki ki ba wata babba ba amma kin san ki je ki rukusa a wajen malamai to saratu ki ji tsoron Allah kar ki je ki shigar da kanki hanyar da zaki kauce hanya Sara ta yi murmushi ta ce haniya kenan har yanzu kanki a cikin tukunya yake na ga alama kanki bai waye ba an faɗa miki 'yan mata zama suke yi yanzu ai duk budurwar da kika ga bata iya zuwa wajen malamai ba to ba ta da hatsabi ban ƙawaye kin san wasu abubuwa da dama idan ka haɗu da hatsabi ban ƙawaye su suke nuna maka su wata ma uwarta bata taɓa zuwa wajen boka ba ko malam amma sai ka ga ita iya ta san hanyar zuwa wajen boka da malamai ta bar uwar a gida a zaune ita ta tafi haniya ta ce tuwa shi yasa ake so iyaye su sa ido a kan 'ya'yansu don ganin irin ƙawayen da 'ya'yansu suke ƙawance da su don gudun kar a koya wa 'yarka mummunar ɗabi'a haka ma ɗa namiji shi ma dole a kula da shi da abokan da yake mu'amala da su kar a jefa ɗanka cikin mummunar ɗabi'a ta ce wannan haka yake a niyya iyaye yana da kyau su rika kula waɗanda 'ya'yansu suke mu'amala da su musamman a wannan zamanin da abubuwa suka yi yawa duk da 'yan mata da samarin ba duka aka taru aka zama ɗaya ba akwai shiryayyu wasu su suke bata wasu ta ce kamar yadda aka ɓata ni da zuwa wajen malamai ba allah ya sa ba na zuwa wajen boka ni ma ina zaune a gida ƙawata ta kawo min wannan shawarar hanniya ta ce amma ke ma dai sare kin so zuwa ne da ba ki so ku je ba da ba za ki bi ta ba. Ta ce hmm Haniya ke dai ki ce Allah ya shirya daɗin bakinta ya sa na biye mata. Ta ce kin san Allah Saratu ba daɗin baki za ki yi min ba ko me za ki yi min idan ba ina da niyyar zuwa ba ban ga yadda za a yi in bi ki ba ni duk abin da yake damu na Allah nake kaiwa kuka na ya share min hawaye na ba tare da na je wajen wani boka ba ko malam su ma fa Allah suke roƙo ya biya musu bukata ni ma sai in tashi cikin dare in ta addu'a ina roƙon Allah biya min bukata ta akan abin da ya dame ni idan har ka dogara ga Allah cewa shine mai yin komai za ka ga biyan bukata insha Allah ke ma sara idan abu ya dame ki ki kai wa Allah kukanki shi zai yi miki maganin abin da yake damun ki kin ji ko kamar gaske sara ta ce na gode haniya da shawarar da kika bani Allah ya ban mu tare suka ci gaba da hirar su ta arziki wayar haniya ce ta yi kara sara ta kai hannunta da sauri ta ɗauwayar wayar ta duba sai ta ga sunan wanda ya bugo ta ga an rubuta abdullahi masoyi ta yi murmushi ta ce ya yi haniya lalle kuna cikin shauƙin son junan ku har wani suna aka sa masa abdullahi masoyi haniya ta ce ke ya ke gadi bai dace da sunan ba ta ce ya dace mana sosai ma haniya ta ce ni ba ni wayar kar ta katse ban daga ba haniya ta amshi wayar hannun sara ta dago ta ƙara ƙarfin lasifika ana jin murya abdullahi a fili ya ce amincin allah ya tabbata a gare ki ya sahibata ina fatan kina cikin ƙoshin lafiya kamar yadda nake ciki ta murmushin jin daɗi ta ce allah ya ƙara yadda da kai da aminci a gare ka amin ya sahibata na san zaki mamaki idan na ce miki gane a gidanku na zo ina jiran fitowarki da gaske kake ai ba zancen wasa a wannan maganar ina jiran ki to gani nan zuwa Allah fito min da ke lafiya amin ya masoyina ya kashe wayar haniya ta kama tsalle tana munna Sara kuwa da ta ji yadda suke yin magana a waya tuni sun riga sun gama burge ta kawai sai ta yi kasake tana kallon haniya nan fa ta hawo shiryawa aka haucin kwalliya Sara ta bi ta da kallo ta ce lalle Haniya da alama kuna matukar ƙaunar junanku kun burge ni sosai Haniya ta yi murmushi ta ce Sara wannan ma kaɗan kika gani in dai mu ne ai gogon na waya iya kalamai masu rikitarwa a ai da alama gashi nan na gani Sara ta ce da rabon mu haɗu da shi mu gaisa ta ce eh haka ne yau za ki ga Abdullahi na Nasaru. Assalamu